أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da ku waɗanda suka shafi addinin rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko da sakonnin tambayoyin ne dai kan lambobin wayar mu da aka saba na sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifili bakwai sifili ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma saƙon whatsapp akan sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma dai takan adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to yau yi muna lahadi ne 14 ga watan rabiul awal na shekara ta 1439 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da uku ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da sha bakwai kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sanu umar jalemo babban malami a tsangiyar nazarin shara da addini musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na anas idris wanda wanda ke kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيانك أموة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jahilci iri biyu ne akwai jahilci wanda yake nufin rashin sanin gaskiya akwai kuma jahilci wanda yake nufin rashin aiki da gaskiya wato jahilci na farko shine aljahlul ilmi wato mutum ya jahilci abu a ilmanci bai san gaskiyar ba ballanta na har yayi aiki da ita bai santa ba wannan shine aljahlul ilmi aljahlul amali shine mutum ya san gaskiyar amma yake aiki da ita to shi ba wannan jahili ne ya race masa jahili ah, domin take ilminsa da yayi daidai yake da jahili wanda bai san ilimin ba wajen rashin bin abinda wannan ilimi yake karantarwa duka waɗannan abubuwa guda biyu aljahalul ilmi da aljahalul amali wato jahilci a ilimance ko jahilci a aikace abu ne da ake buƙatar ɗan adam ya nisance shi ya guje shi ya nemi tsarin Allah da gare shi shi yasa mu ga Allah su wata ala ya sanar da mu yadda annabawa suke guje ma wannan da ilmi shine ka jahilci abu a ilmanci Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau sha Allahu la jama'ahum ala alhuda fala takunanna min aljahilin da Allah ya ga dama da ya tattara mutane duka akan shiriya, wato duk gaba ɗaya sun shiriya, da ya ga dama da ya haka sai Allah ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam fala takunanna min aljahilin kakka zamo daga cikin jahilai wato waɗanda ba su san haka ba a ana nufin aljihal bi ma'ana adamin ilmi bil haq tun bai san haka ba Allah ya cewa annabi sallallahu alaihi kai ya zama cikin waɗanda ba su san haka ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi haka ya san cewa Allah subhanahu wata'ala bai bai yi niyyar ya shiryar da duk mutane ba kowa ya zama shirye Allah bai ga damar yin haka ba shi yasa yayi mutane daban-daban walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لكن ألا يقدام da allah dama sai ya sanya al'umma wato duniya sai a zama abu guda daya zama akan hanya daya ake tafiya akan addini daya ake bi da zama na manufa daya ake tafiya akan ta da Allah ya ga dama da haka zai yi kowa da kowa wahida amma wala yazaluna mukhtalifina amma ba za su kushe ba suna da suna sassaba a su, su suna sassaba ta fuskar addinai zama addinai daban-daban kowa da irin addinin da yake bi wani ya ba addinin gaskiya wani ba na karya hakanan suka zama mabambanta a cikin tunaninsu da manufofinsu eh, kowa da irin tunaninsu kowa da irin manufarsa illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya ji kai to shine zai sanya shi bisa hanyar da take madaidaiciya ba zai bi waɗanda suke cikin rudani ba waɗanda suke cikin kame-kame ubangiji sai ya sai ya sasha wale zalika khalaqahum bisa ga wannan ne Allah ya halicce su wato wannan wannan shine yadda ubangiji subhanahu wataala ya ga dama ya halitta sa sanya su mabambanta don ya zama jarraba to wannan abu wannan hakika ta ce Allah subhanahu ala ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai ya zamo cikin waɗanda ba su san shi ba ba su santa ba to kaga wala kuna na al-jahilin ana ana nufin al allazi huwa adamu al bil shi ne rashin sanin gaskiya a haka nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana ga annabi Nuhu alaihi salam lokacin da lokacin da ya ga ɗansa ya halaka a cikin ruwan tufan tare da halakakku tare da kafirai bayan Allah ya yi masa alkawari cewa zai kubutar da shi da shi da iyalansa daga wannan wato wannan ambaliya ta ruwan tufana to sai gashi kuma ɗansa na cikinsa shi ya zama cikin halakakku yake ga Allah inna bi min ahli wa inna wa'adaka alhaq ya ubangiji wannan ɗana ne kuma yana cikin na kuma alkawarin ka gaskiya ne wanda ahamur rahim kuma kafi kowa tausayi ya aka yi shi ya zama cikin halakku to sai Allah ya ya bai masa da martani yake ce masa ya nuhu na wulai min ahalika hu amalin tsayin salih ce ya nuhu wannan fa ba ya cikin iyalanka domin aikinsa ba mai kyau ba ne saboda aikinsa shi zai tabbatar da shi cikin iyalanka ko da kai ka haife shi da har aikin da yake kai da addinin da yake bi ya saba wanda kake bi to kamar ya zama ba cikin iyalanka yake ba fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin Allah ce to kada ka tambaye da abin da baka da ilimi a kansa ina yi maka wa'azi kakka zamo daga cikin waɗanda suke jahili a nan jahilci yana nufin rashin bin abin yake gaskiya wato ƙoƙarin a tsirar da ɗanka duk da cewa baya bisa kan tafarki irin naka wato kaucewa gaskiya ne kuma ina maka wa'azi kakka zamo cikin waɗanda za su kaucewa gaskiya nan take annabi nuhu alaihi salam ya nemi tsarin Allah ya nemi tsarin Allah a uzu bika an as'alaka ma laysa bihi ilm ma laisa li bihe ilm wa illa taghfir li wa tarhamni ya yace ina neman ka tsare ni da in yi tambaye ka ko roƙe ka da ba da ilimi a kansa in baka gafarta ba baka cin kai na zan kasance cikin jahilai kaga anan jahilci anan ana nufin wanda ya san gaskiya ya kauce mata shi yasa ya nemi gafarar Allah yace Allah ka ka gafarta min ka ji kaina domin duk mutumin da zai kauce wa gaskiya to babu shakka ya yi laifi yana bukatar neman gafara daga Allah yana ne buƙatar ya nemi jin kai daga ubangiji subhanahu wataala to kaga anan neman kubuta ne daga fadawa cikin jahilcin da yake da ma'anar wato kin aiki da gaskiya hakanan annabi Musa alayhi salam lokacin da lokacin da mutanansa lokacin da ya ce wa mutanansa cewa su yanka saniya إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين wato lokacin da lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ku yanka saniya sai suka ce a ka rike mu wato ka mai da mu abin izgili wato muna tambayar ka waye ya kashe mana dan uwa kai kuma kana cewa mu yanka saniya menene alakar yanka saniya da wanda ya kashe mana dan uwa to shine sai annabi Musa alaihi salam ya nemi tsarin Allah ya ce a'udhu billahi na kuna jahilin ina neman Allah ya tsare ni da in kasance cikin jahilai wato waɗanda suke izgili domin aikin izgili ba aiki ne na wanda suke masu aiki masu riko da gaskiya ba aiki ne na waɗanda suke sashenci suna sakin gaskiya to ina roƙon Allah ya tsare ni daga cikin irin waɗannan to kaga anan aljahlu da Allah ya ne wato annabi Musa alayhi salam ya ne matsarin Allah daga gare shi shine jahilci na sanin wato na na sanin gaskiya da kauce mata ka san gaskiya kuma ka aiki da abinda ba gaskiya ba to duk waɗannan nau'uka na jahilci guda biyu abu ne da ake buƙatar musulmi ƙoƙarin kauce musu farko ya ƙoƙarin sanin abin da yake ilimi ne ya san abin da yake wajibi a kansa ya san haƙoƙin da suke kansa na Allah subhanahu wataala da haƙoƙin bayan Allah da suke wuyansa ya yi ƙoƙarin ba wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ya yi ƙoƙarin sanin haƙoƙin kuma sannan da danka haƙƙi ga mai haƙƙi to wannan ya kawar da kansa ko yana nisantar da kansa daga jahilci na ilimi sannan kuma ya ƙoƙarin aikata da abin da ya sani abin da duk ya sani ya aiki da shi haƙƙi ne ba mai haƙƙi haƙƙinsa wannan aiki da abin da ya sani shi kuma yana kawar da shi yana nisantar da shi daga jahilci na wato na na aiki jahilci a aikace waɗannan nau'uka na jahilci suna tare ɗan adam saboda haka kullum yana neman Allah wata wataala ya fitar da shi daga ya rage masa wannan saboda Allah wata wataala yana cewa kanar kuka na zaluman jahula to dan adam ya tabbata mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci ne akwai wannan jahilci tattare da shi ko dai aljahlu bi ma'ana adamul ilmi bil haqq ko aljahlu bi ma'ana adam ittiba'il haqq ko dai jahilci ka rashin sanin gaskiya ko rashin bin gaskiya haka dan adam yana sanin gaskiya sannan yana aiki da gaskiya to yana kuma ƙara nisantar wannan jahilcin da ya zan sifa ce da ubangiji subhanahu wataala ce dan adam ya sifanta da ita Allah ka ba mu dacewa to amin su mamin malala ya saka rankari tambayar ta farko a yau ta zo ne daga mai tsoron mu nake cewa assalamu alaikum malam tambayar sa ita ce idan mace tana halin rashin lafiya kuma ba za ta iya taɓa ruwa ba saboda sanyin da take ji sai jinin haila ya zo mata a wannan halin na rashin iya taɓa ruwa har ya ɗauke bata ji sauki ba sai take yin taimama idan za ta yi sallah gashi kuma akwai wanka a kanta to malam idan Allah ya bata lafiya ta yi wanka da ake binta to matsalolinta sai ta rama ne duk mutumin da ba zai iya amfani da ruwa ba saboda in yi amfani da shi zai cutar da shi ruwan ko kuma yana da cutar da idan yi amfani da ruwan za ta yi karu ko ta yi jinkirin waraka to ya halatta ya taimama ya halatta ya taimama yadda zai yi sallah zai aikata ibada idan ya yi taimama to taimama nan za ta halatta masa yin sallar kamar mace da take da mutumin da yake da janaba ko mace da take da jinin al'ada ya dauke mata sannan zamana ba za ta iya amfani da ruwa ba saboda zai cutar da ita ko kuma ya zana da cutar da ruwa ya taba ta za ta karu ta yi jinkirin waraka to shi kenan ta yi wannan ta ba ta yi ibada ta sallar ta shi kenan wannan sallar ta yi kamar ta yi alwala ne ta yi wanka ne ta yi alwala babu bambanci kuma idan har ta samu damar taɓa ruwa ɗin ta yi wankan to ba za ta sake sallolin da ta yi a baya ba salloli da ta yi a baya shi kenan ne cikakku kamar na kowa sun samu karbuwa insha Allah sai tambayar ta gaba take cewa tana so a faɗa mata ma'anar kalmar islamiyya shin daga islam kalmar ta samu asali ko ma'anarta daban ai daga ji ma ce islamiyya wato abin da yake na musulunci in ka ce almadrasatul islamiyya makaranta ta musulunci shine abin da ake nufi ah. sai ta ce menene ma'anar sunan hanan hanan yana nufin tausayi sa mu ke hanan yana nufin ta zama mai tausayi to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam shi ma'aji ne na adashi kuma sun yi mutane sun yarda da shi suna ba shi ajiyar kudaden su har ta kai shi kadai baya iya yin aikin sai ya nemi sa ya rika taimaka masa da aikace aikace to sai wannan yayan nasa ya kwashi kudaden masu ajiyar kuma kudade ne masu yawa so da sai ya karasa a kotu domin ya dawo masa da waɗannan kudade da ya ɗiba sai mahaifiyarsa take cewa kada ya yi karar tasa ya bar wa Allah ya kyale shi Allah zai mayar masa kuma masu ajiyar su kuma suna ta damun sa da kara a kotu akan sai ya biya su shine yake tambayar shin ya janye karan ne domin biyayya ga mahaifiyarsa ko kuwa ya ci gaba domin neman haƙoƙin jama'a to abin da yake haƙƙin ka shi kake yafewa ko a roƙe ka ka yafe abin da yake haƙƙin ka ne amma haƙƙin wani wani baya yafe haƙƙin wani idan har dan uwanka ya cinye haƙƙin mutane to wannan ba haƙƙin ka bane da mahaifiyarka za ta nemi ka yafe ka ce ka yafe in ka ce ka yafe ma'ana kana da duke da zaka ba su idan ba ka da duke da zaka basu babu ta hanyar da za su karɓi haƙƙinsu sai ta hanyar alƙali ya kama shi ya tatso maka haƙƙinsu tatso masa haƙƙinsu wannan ka ba da ta shiga nan ba za ta yi cewa ka yafe ba don ba naka ba ne saura ka yi shi ƙara ko shigar da shi ƙara domin a karɓo waɗannan dukiya ɗin wannan ba ya saba baya biyayya ga iyaye saboda kana yi musu biyayya ne akan abin da kake iyawa ko abin da yake naka ne ko abin da yake daidai ne amma abin da ba daidai ba ba a yi masa biyayya ba a biyayya nan so dole ne a tuhume shi domin ya dawo da wannan dukiya da ya dauka dan gudun gaba ma kai ya sake to ce yana neman sayayyar matsaya ne game da yin kome na aure bayan saki uku a lokaci guda to malamai kamar yadda muka sha faɗi suna sabani kan matsalar saki uku a lokaci guda galibi dukkan mazahib guda hudu sun haɗu kan cewa saki uku a kalma ɗaya ko a zama ɗaya ko a lokaci ɗaya a matsayin ukun yake sun san wannan shine horon da sai na umar ya yi a zamaninsa ga dukkan wani wanda ya saki matar shi saki uku a dunkule ko a kalma ɗaya ko a majalisi guda ya yi masa horon cewa zai zartar masa da wannan saki wanda a kansa sauran malamai suka yi ta tafiya a wasu daga cikin malamai suka cewa idan akwai wato maslaha ana iya duba fata wasu suma na cewa saki uku a kalma daya ko a lokaci daya a matsayin ɗaya yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina abubakar da shekara biyu ta khalifancin sayyidina umar kafin ya zartar da shi a matsayin uku wannan eh, fatawa su za a iya duba ta idan ya kasance akwai wata barna ko wani cutuwa ba da za ta faru idan har aka zartar da wannan kasaki guda uku din a lokaci daya tana yiwa an yi shi a cikin wani yanayi sannan kuma idan aka zartar da shi a haka gida zai shiga ta gayyara musamman yaya za a shiga gida zai tarwatse za a shiga wani hali ana iya duba wannan fatawar ta su waɗannan malamai idan kuma ya kasance mutum yana da ganganci wajen saki to ana iya masa horo kamar da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi horo ga dukkan wanda ya irin wannan ko sauran malamai suka tafi akan wannan horon nashi sauraka wasu suna yi da ganganci kuma daga baya su zo suna neman ya za a yi asasanta to irin waɗannan a tafiyar musu da horon da sayyidina Umar yayi wanda khalifa ne Rashid kuma muwaffaq wanda yake samun dace a cikin ijtihadansa to wannan yana da kyau a zartar musu da irin wannan in aka duba aka ga cewa kuma akwai maslaha wacce za ta iya bayarwa zuwa ga a dubi fatawar malaman da suke ganin tun da ya kasance ɗaya ne a zamanin annabi da zamanin abubakar da halifancin umar shekara biyu ta halifancin umar ba sai a duba fatawarsu amma abin ya je kotu to alkali galai suna yin hukunci da abin da suka yi abin da alkali hukunci da shi to shi yake lizuntar mutum fatawa ba ta iya warware abin da alkali hukunci da shi da aka je kotunanmu kotunanmu duk suna amfani ne da abin da yake a kotunan kasarmu suna amfani ne da abin da yake mazabar malikiya da kasar ke uku ne cur wannan to in alkali ya tabbatar da wannan sakin a haka to fatawa ta ko wani malami ba za ta warware wannan hukunci na alkali ba don fatawa ba mulki ba ce ba ta zama tilas a yi aiki da ita ba to sai wanda yake cewa malam ya ji wani malam ya ce idan mutum zai karatun alkur'ani ko a cikin sallah ko a wajenta ba a rawaito cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai dai a ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi shine yake son karin bayani to a isti'aza neman eh, isti'aza wato neman tsari lokacin da za a fara karatun alkur'ani ko a sallah ko a wajen sallah abinda malamai suka ittifaki a kansa duk wani mazahib duka kamar da ke cikin majmu da ke cikin littafin al-mughni na ibn qudama da al-azkar na imam an-nawawi cewa a mutum zai iya cewa uzu billahi minash shaitanir rajim zai iya cewa uzu billahi uzu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم زي يتجوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه waɗannan duka abu ne da malamai suka ittifaki a kansa ban ga wani malami da ya saba game da ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba idan wani ce ba za a yi ba to wannan sabon sabon fatawa ce da ban san ta a karance ba za ka iya faɗar a billahi minash shaitanir rajim shine a ƙalla abin da za ka faɗa haka ya cewa <clears throat> har ma wasu daga cikin malamai suna ganin kamar wani fi inganci duk da wannan maganar tasu ba haka take ba kamar yadda za a gani a cikin littafin ibn kudama littafin al'askar na nawawi suna cewa wannan shine al'asah shine alaihi aljumhur to amma abinda aya ta faɗa uzbillah sami al'alim wa imma yanzaghannaka min shekaru na zuwa fasta'id billahi innahu huwas samiul al'alim kaga innahu huwa as-sami'ul alim kaga na a'udhu billahi as-sami'il alim min rajim ko kuma kace a'udhu billahi as-sami'il alim min rajim min nafthihi wa nafthihi min naf hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kamar yadda yazo a cikin sunan abi daud da sunan ibn maja da wasu daga cikin littafin hadisi ta sai wani kica idan mutum ya samu raka a daya ko uku a bayan liman idan ya miƙe zuci ko sauran rakawa'in shin sai ya yi kabbara ne ko kuwa miƙewa kawai zai ya fara karatu a sai ya yi kabbara ai dukkan wani wani rukwafa mutum ya lankwafa ya taso a sallah akwai kabarbari wadda kan yana zaune tashi zai ciko zai kabbara ba kawai zai miƙe ba da suna ta assalamu alaikum malam mutumin da yake sallah kasaro ya samu liman a tahiyar karshe na sallah ta azhar idan ya tashi zai iya raka'a biyu saboda hadisi man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah daga Ammar Muhammad to me alakar wannan faqad adraka as-salah shi yanzu ne ya same shi a tahira karshe shi kaga bai ma samu cikin sallar bakina da eh, adraka raka'atan ka samu ruku'u sannan kuma in kar ka bi liman a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga mai kasaru wato matafi idan ya bi liman mai cikawa shine ya cika sallarsa so ba daidai bane ya bi liman liman ya yi sallah raka a hudu shi ya takaita a biyu ko biyun farko ko biyun karshe wanda duk kuskure ne ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sunnatu abul qasim shine mutumin da ya bi mazaunin gida yana matafi to wajibi ne ya cika sallah tare da mazaunin gida in yana so ya kasar sai ya sallarsa shi kadai to sai wanda yake cewa assalamu alaikum malam yayi noma ne ya samu riɗi kwano 40 shin ya zai wajen fidda zakka to riɗi ga mazhabar malikiya da sauran mazahib arba'a ba sa masa zakka saboda ba wani abu ne da yake abinci wanda ake ajiye shi ba abinci bane kamar shinkafa gero masara dawa wanda abinci ne ana cin sa a matsayin abinci sannan kuma ko da ana ajiye shi to amma bai zama tsa'an ba za ka ba sa masa zakka na haka suna masa zakkar suna masa zakkar zakar abin in yana sayarwa ya to ya noma ya sayar suna masa zakar kadara ne wato idan ya sayar kudin da ya sayar da shi in yi shekara a hannunsa yana juya su ko baya juya su ya ajiye su to wajibi ya fitar musu da zakka amma ba abin nan ba gurin an hana duk wani abin da ya fito da ƙasa ana ya da masa zakka in ya zama dukiya ne irin wannan kaga in nomawa yayi zai bada zai da in noma yayi da ruwan sama ruwan sama ne ya shayar da shi zai ba da ushiri to zai ba da ɗaya bisa goma idan kuma shi ya shayar da shi wato numar rani ya yi ba ya yi masa to zai ba da nasufin ushiri wato zai ba da kaso ɗaya bisa ashirin to suna shi assalamu alaikum malam mutum ne ya kai wa yarinya kuɗin aure aka amsa an bashi a garinsu kuma sai aka aura masa wata yarinyar amma anan bai sanarwa da iyayen wannan da ya kai wa kuɗi ba fiye da shekara kuma bai turo ya karɓi kuɗinsa ba shin ya halatta wani ya zo ya nemi aurenta ko hakan zai zamo nema cikin nema to wani nema cikin nema haka ya ta zama ita ba ta yi aure ba shi kuma bai sake waiwayanta ba tunda har aka ɗau wannan lokacin bai sake bata ba alamar ya janye kenan wadda in ta samu miji tana yin aure ba za a ce shikenan ya kawo kuɗin aure shikenan ya rike mata wuya ba sai ranar da ya ga dama ya waiwayo ta shekara biyu shekara uku sannan za ta yi aure wannan ba haka ba ne shiruɗinsa da nashin dawowa bayan an ba da kuɗi an bashi ya ƙara dawowa wajen kanta har ba je wani aurensa daban wani ya nuna cewa ya haƙura da batun aurenta haka ta sami ji za ta iya aurenta ta sani ke malam shin zai iya yin sallar asuba a gida saboda kullum in ya fita yana dawowa da sabuwar mura saboda sanyi daga habibu ibrahim gwamaja to baya da kuma hanyar da zai bi ya daina murar ya samu wani abu ya rufe fuskar sama na zai samu wani abu ya yi irin yadda ya sa a mawali mawali ko ya rufe hancinsa in ya yi wannan ya ga still yana cutuwa to shi kenan sai ya zama sa uzuri amma ba haka ba bai jarraba wata hanya ba ba zai yiwu ba kawai ya ƙi sallah saboda wannan ya jarraba yin wani abu sai dai in ya buji ya jarraba dukkan wata hanya da ya kamata ya bi ya gabata magance masa cutar ba to duk abinda za ka cutu bari ana maka sauki a kansa sai ka sallar ka kai kaɗai to sai ismail yusuf kadir yake cewa malam menene hukuncin wanda yake zuwa kallon garaya domin ya ji wasu na cewa idan mutum ya je wajen ba shi da sallah ta kwana arba'in shin ya abin yake to maganar ba shi da sallah ta kwana arba'in ban san ina aka same ta ba ban san wani hadisi wanda ya ce in ka je sallar kallon garaya ko wani gurin kiɗa ba baka da sallah kwana arba'in abin da na sani a nan inda aka faɗi wannan shine zuwa wajen boka idan wajen mutum boka ya je ya yi tambaya ba tare da ya gaskata shi ba tambaya kawai to wannan ba za a karɓi sallar shi wata kwana arba'in wannan ya zuwa cikin hadisin muslim amma wajen garaya idan ka je zuwa wajen garaya abinda ka je abinda ya wakana abinda za a ce ka yi saba wa Allah amma ba ya da alaƙa kuma da rashin karɓar sallar ka to sai dan ladi muhammad sokoto yake cewa malam yana da saving account na banki domin albashi ba dan ajiyar kuɗi ba sai duk wata sai ga an sa mishi karin kuɗi da bai kai naira hamsin ba a matsayin wato interest kasancewarsa saving account an kai shekara goma yanzu sai ya ji an ce kuɗin ruwa ne ake sa masa saboda haka sanadiyar wannan sai ya bar amfani da wannan account din to malam ya zai da kuɗaɗen da aka ce na ruwa ne da bai san adadinsu ba sai kintata wanda baka san adadinsa ba sai ka kintata an ka ce shekara goma kuma duk wata za a sa maka da naira hamsin sai ka kintata naira hamsin a shekara wata a shekara goma wata watannin shekara goma nawa za su kama sai ka yi wannan kintacin ka fitar ka yi wani aikin alkhairi da shi ko ka ba mu wani sadaka tattalin kicin ke assalamu alaikum malam ya yi umara ana yi gobe aikin haji sai ya yi aski to bayan ya yi askin sai wani yake ce masa ai ba zai yi aski ba shi kuma tamati iya ni yi to dan Allah malam menene matsayin abin da yayi daga Ali to abin da ake cewa ba wacce aka yi haramun ne yin askin ba ko laifi ne ko zunubi ne ko mutum ya yi sa ba ta yi ba ko umararsa ta samu matsala a ana buƙatar tun da har za ka yi hajji a daidai lokacin kai kana buƙatar wani abu a kanka da idan ka gama hajji za ka aski in riga kai talliya kai kwalkwabo to kaga babu wani gashi kuma akan ka sai dai kawai a sa aska din a yi gurzar kan naka kawai to da dole dai a yi ko da ba gashi dole a gudanar da aska a kanka to maimakon a yi ta jan aska a kanka ba gashin a kai a je ma a ji maka rauni to sai ka dan bar gashin sai kai sai sai ta yadda in ka zo in ka zo kai haji sai kai aski so in har ka riga ka yi talliya ka yi kwalkwabo to a wannan lokacin kuma ka yi hajji to sai ka gudanar da aska a kanka shi ne askin naka ma wancan umarar taka ta yi hajjin ka ta yi ba kuma ba za a kuma rubuta maka zunubi cewa ka saba wa Allah ba to sai abu abdalla da wakin tofa yake cewa malam tambayar su ita ce menene matsayin dunkule hannu wajen dafa kasa ya dagowa daga wato daga eh, zuwa cika sauran rakawai a sallah to yana daga cikin abin da ya tabbata na sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani hadisin abdullahi ibn umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai dago daga zaman tahiya na farko yana dunkule hannunsa so mutum zai iya wannan a lokacin da mutum zai taso daga abin nan ba wai ya zama wajibi bane amma don mutum yayi yana da ladan wanda ya ka wannan sunar hadisi ne hasan yana cikin almujamul ausar da babarani tattiyar take cewa malam ta yi wanka na al'ada daga baya kuma sai ta rika ganin wani abu ruwan ƙasa shin za ta iya ci gaba da azuminta? ina za ta ci gaba da azuminta ba jinin al'ada ba ne ba zai karya mata azumi ba to sai faruk ibrahim shi kuma ya ce assalamu alaikum don allah malam yana son karin bayani ne akan hadisin da ke cewa addini ya fara a bako zai kuma ƙare a bako zuwa ƙarshe hadisin muslim bada al'islamu gariban wasu yaudu gariban kama bada a fatuba ba. musulunci ya fara bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara da mace madalla ko aljanna ta tabbata ga baki abinda yake nufi musulunci ya fara a cikin mutanen da ba su san shi ba su kai ta a ƙasa waɗanda suka karɓi musuluncin a lokacin suka ta shan wahalhalu a karkaganin su wasu eh, gidadawa wasu waɗanda suke kawo fitina wasu kaza wasu kaza su yi ta wahala hatta kai su ma eh, sun yi hijira ko an kore su tilas ba don suna so ba sun bar ƙasarsu sun bar dukiyarsu sun bar danginsu bar gidajensu eh, har daga haka Allah subhanahu wataala ya taba addinin ƙarfi har ya dawo ya zama addini ne mai ƙarfi. da babu wanda ya isa ya cutar da 'ya'yansa bayan ƙasa to kuma daga baya ya dawo yana ta raguwa yana ta raguwa har ya kasance kuma an jahilce shi ya zama na wanda zai rike addinin kuma a lokacin sai zama shi ne bakon kuma ya koma kamar farko kenan sai rika masa kallo ko ana masa kallon wani fitinanni ko wani wanda yake kokarin zakewa a addini ko kiran dan kishin islama ko wani abu irin wannan to wannan shine ma'anar bako zai koma bako kuma yanzu halin da ake ciki kenan zuwa addinin ya koma kamar bako a koyarwar addinin ita ce ba a santa ba an fi sanin wasu abubuwa ko dai na al'ada ko kuma wasu abubuwa da wayewar zamani ta zo da su amma shi na addinin shi ne kullum ake jahilta sai ga musulmi gashi tantagariyar musulmi gaba da baya iyaye da kakanni za ka yi iya lissafin ka baka je kan wani wanda yake ba musulmi cikin iyayensa amma kuma sai ka samu jahiltar musulunci ta yi kamari tare da shi ya wata maganar ko wani furcin abin sai ya baka mamaki in ya ga wani abin na addini su gana mamaki wannan ma a musulunci ne sai ana masa bayani to kaga addini ya kowa bako kamar da ya fara bako to mutanen da suka haƙuri suka ci gaba da rike addinin su duk da irin wannan kalubale da zasu ta fuskanta to annabi ya musu albishir cewa fatuba lil ghuraba yake cewa madalla ko kuma ka ce a tuba yana aljanna ta tabbata ga waɗanda suke baƙi wani shine abin da ah, hadisun yake nufi a dunkule to sai sis a salafi yake cewa assalamu alaikum malam tambayar ita ce ya kasance mai sana'ar hannu to idan mutane suka nemi ya yi musu aiki suka nemi ya yi musu lissafi na kuɗin kaya da na aiki to idan ya je kasuwa wani lokacin yakan nemi ragin kayan da zai siyo ko kuma ya ga farashi ya sauka hakanan wajen aiki da ba shi yake yi ba nan ma yakan nemi rage to malam ina hukuncin kuɗin da ya samu a matsayin wannan ragen sun zama nasa ne ko kuma sai ya mayar wa da mai kayan idan idan lokacin da aka zo ya yi musu ya gaya musu abin da zai kashe wato ya gaya musu cewa wannan abu zan yi muku shi abu kaza sai ya je da dukiyarsa ya saya shi ya sai kayan da kudinsa kai masa rigi kayansa da kudinsa ya je sai kayan ba kudinsa ya karba ba ya je sai su duk abin da sai kawo musu su kuma suka biya shi kudin aikinsa wani babu komai wani samu ragi kayansa ne ya samu ragi a kansu haka in ma saura suka yi din nashi ne amma idan ce musu ya yi ga kudin kaya abu kaza ana sai da shi kaza abu kaza ana sai da shi kaza abu kaza ana sai da shi kaza ga kudin lebo na kaga anan akwai kudin kaya kayansu ne lebo kuma shine kudin ka kai da ka za ka yi aikin to idan ka je ka samu ragi to za ka da musu da canjinsu cewa abu ka zaɗin da na gaya muku yadda zan so shi a kasuwa na samu ragi ga abin na ɗinsu ko ka samu wani an ƙara wani an rage to za ka koyar da ƙarin inda aka yi tsari inda aka rage ka dai samu balance cikin dukiyar ka da musu da sauransu wannan shine abin da yake shari'a amma in ka karba shi kudin kaya ya baka akan zaka je ka so kaya da wannan kudin da kudin sa ne ba da kudin ka ba akwai bambanci ka so kaya da kudin ka ka so kaya da kudin ka duk ragin da akai kai akai wa amma ka so kaya da kudin sa shi ya bada kudi ka so kaya to in suka samu ragi ka da masa da cancin sa so mutane eh, su kula da da wannan yawanci akan samu shiga cikin haƙƙin mutane idan ka ce abu kaza ga kudin kaya zan soyo abu kaza ga kudin sa zan so abu kaza ga kudin sa sannan sai ka je kuma ka nemi rage ko ma watakila daman can ka rubuta kudin fiye da yadda ake sayarwa a kasuwa to anan abinda duk ka samu ka ce ya karu anan ka ci ka ci abinda ba naka ba ka ci haƙƙin wani to sai mai sako na gaba yake cewa malam shin mutum ne ya sayi fili a matsayin kaddara bayan wata shekaru kuma sai bukata ta kama shi ya sayar da flotin zai fitar masa da zakka ne kafin ya yi amfani da kuɗin daga alhaji ali duwala kabaru shi duka kayan da ka saya da kake da shi filayen da kake shi ko kayan da kake suna kaddara duk sanda suka shekara sai ka yi lissafin kuɗinsu ka fitar da zakkarsu ba wai sai ka sayar ba sannan za ka fitar da su in kana da filaye da ka saya a matsayin kaddara to duk shekara za ka ce to filayen nan yanzu za su kai kaza da aka su za ta kama kaza to za ka fitar da wannan dukiyar ka bayar a matsayin zakka in baka bayar ba to tana nan a wuyanka ana binka wata shekara to za ka sake lissafi na ma ana binka ba wai sai ranar da ka sayar ba sannan za ka yi wa abin zakka ina fatan ya fahimci abin da ke nufi na to sai ne ke cewa assalamu alaikum malam yar wata ce suka samu matsala da mijinta ya mata saki uku lokaci daya bayan kwana biyu sai ya ce a yi saki uku lokaci daya matsayin saki daya yake shine take neman ingancin hakan zaɓo daga amina hussaini muhammad to na aiman ansa ta ko so mun ansa wannan wanda ta mai sauraron mu ne za ta ji ansar da muka bayar a baya ita ce ansar ta wanda kuma yake ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wani na yi wa aikin hoto akan naira dubu goma sha hudu ya bani naira dubu hudu sai kuma ya mutu yan wata suka neme ni akan a yi maslaha ba sai na kawo hoton ba na rike dubu hudu sai na ce su cika min kuɗi na in ka musu hotunan su sai wasu ke cewa wai ni da kirki shin ya halatta su cika min kuɗi na ina neman ƙarin bayani ne ya baka jinga kai abu kai abun nan kuma ya mutu <clears throat> to kuɗinka yana nan a gurin cikin dukiyar dukiyar gado kafin a raba za a baka kudinka su karbi kuma kayan da kai musu in abu ne za a yi sayarwa su sayar abu ne za su iya raba su raba abu ne za su aje su aje amma ba za a ce kai ka riƙe ba in kai ka ga dama ce ka yafe wannan kuma haƙƙinka ne kana da dama ka ce ka yafe amma kayan da har ka riga ka yi to yana nan na ka yana nan cikin dukiyar wannan kuma mace sai an cire maka kayanka ta sai shi kuma da mai tambayar yake cewa malami ne hukuncin daukar video game da gidan kallo da shirya gasar kwallon kafa a matsayin sana'a to duk abin da za a iya samun matsala a ciki ta fuskar ko tarbiyyar yara ko rashin tarbiyyar samari ko za a samu cakudin maza da mata ko za a samu wani barna a ciki to daukan shi a matsayin sana'a haramun ne ka buɗe gidan kallo a cikin unguwa ka kawo matsala wajen tarbiyyar yara yara su rika ɗauko kuɗaɗen su suna kawo maka suna shiga kallo a gurin kallon nan zaka tara mutane waɗanda suke mabambanta eh, shekaru mabambanta ɗabi'u wani yaran daga nan zai shiga wata harka ko shiga shaye-shaye ko shiga wasu ɗabi'u marasa kyau ka ba da wani contribution wajen lalata tarbiyyar al'umma saboda kana da kamasho cikin dukkan wani abin da ya faru a wannan gidan kallo a dalilinka sauraka kana da kamasho in wani yaro ne lalace a nan wani yaro ne zama barawo saboda wannan wani yaro ne koyi shaye-shaye saboda wannan sabu shakka kana da kamasho har illa ma sha Allahu duk sanda wannan yaron yayi wata aika-aika to kana da wani kamasho cikin abin da ya na laifi saboda ka mutane su kula san mene za su mayar a matsayin sana'a an san cewa irin waɗannan gidajen galibi sukan haifar da matsaloli ta fuskar tarbiyya yara kanana har samari ta matsalar tarbiyya a ciki to ga ya zama shine sana'ar ka akwai matsala to sai wannan shi kuma yake cewa malam yakan ji idan an kammala surat eh, tini ana cewa bala wani hannu a zalika mil shahidin shine ke tambayar menene ingancin wannan karashen da ake yi hadisi ne aka rawaito wanda bai inganta ba saboda ka babu wani abu da ya inganta ana faɗa a daidai lokacin wanda kuma yake cewa assalamu alaikum malam tambayar ita ce akan tahiyatul masjid shin akwai wani adadi da shari'a ta kayyade ko kuma ta iyakance ko kuma mutum yana iya yin adadin da ya ga zai iya yi daga muhammad fatihu tahiyatul masjid raka'a biyu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kai ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu saboda raka'a biyu ita ce tahiyatul masjid idan mutum ya raka a biyu ya yi sallama to ya yi ta tahiyatul masjid in ya tashi ya ci gaba da nafila to wannan kuma suna cikin annawafilul na nafilfilu ne waɗanda suke sakakku kana iyan su da ka saba in dai ba lokacin da aka hada yin nafila ba in ka shiga masallaci lokacin da aka yin nafila ka yi raka a tsayin tahiyatul masjid to kuma ba za ka sake kama wasu nafilfilu ba don a wannan lokacin an hana yin annawafilul mutlaka da haka ba za ka kara kan biyu ba sai shi kuma jamilu alhaji dauda yake cewa malam me hukuncin namiji ya rika sa hoda wajen kwalliya to idan an fahimci cewa hoda wani abu ne da mata suka keɓanta da shi na kwalliya to haramun ne namiji ya kwaikwaye su a nan ya sani na hoda wani abu ne da ke na kwalliyar mata ba maza a ciki mutum ya shiga kwalliya da hoda kamar daidai yake ya sa jan baki sauraka kaga ya shiga cikin abin da mata ne suka keɓanta da shi ya shiga cikin almutashabbihi na bin nisa wanda suke kwaikwayon mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya la'ance su kabar mazan da suke kwaikwayon mata ko matan da suke kwaikwayon maza annabi ya la'ance su to haka nan mazan da suke kwaikwayon mata su ma annabi ya la'ance su don haka duk wani abin da ya zama min khasa'isin nisa mata aka san su da shi ba maza ba to idan namiji ya yi. wato ya zama ya shiga cikin la'anta ta annabi sallallahu alaihi wasallam Ki sai wannan yace assalamu alaikum malam menene matsayin mutumin da iyayen suka nemi ya siya musu wani abu amma ya ce ba shi da kuɗi bayan kuma yana da shi ɗan daga lawan muhammad zanka bai kyauta ba kuma ya ji tsoron allah zai iya jarabe shi da rashin yadda ya yi wa kansa fatan baya da shi allah ya jarabe shi da rashin abinda yake musu rowa da shi ubangiji subhanahu wataala sai ya kwace ya zama na ya dawo baya da shi din da gaske ba daidai bane karka yi wa Allah irin wannan Allah ya baka iko karka cewa bai baka ba akwai mutumin da yake gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ci sai yake ci da hannun hagu abinci ne an kawo sai yake ci da hagu Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ka sa hannun dama ka ci da wato ka ci da dama sai ya ce ba zan iya ba wato bai wai ba zai iya amfani da damansa ba ne daga ranar bai iya ƙara daga hannun damar ba wato sai ya shanye ya yi amfani da shi tun da ya yi wa kansa wannan fatan Allah ya tabbatar masa da hakan saboda haka tun daga ranar nan nabi ya ce bai ƙara mai ruwa ya ce bai kara daga hannunsa ba ya kai shi baki za ka kana abinda Allah ya hore maka za ka yi wa iyayenka amma saboda mai ka ce ba ka da shi to sai Allah ya jarabe ka da babu ɗin kaga ko wannan ba ba karamar matsala ba ce ka jawo kanka ba haka mutum ya sani cewa da shi da dukiyarsa duk na iyayensa ne an tawa maluka li abik haka da kai da kaya mallakar wuya ne inda wushe yake faɗa da suna ke cewa malam ya ingancin hadisan nan shafa'ati mubahun illa liman sabba ashabi mubahatun ko mubahatun illa liman sabba ashabi da kuma wanda ke cewa fa idza ra'aytumul ladina yasubbuna ashabi faqulu la'natullahi alaikum hadisan ba su inganta ba zagin sahabbai babban laifi ne ba karamin laifi ba idan mun fahimci zagin musulmi ko wane ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu zagin musulmi fasikanci ne wato saban Allah ne yake fitar da mutum daga da'ar Allah to wanda musulmi ko ma wani iri ne to kuma ballantana zagin manyan waliyan Allah irin sahabbai kaga shi ya fi cancanta mu fahimci fasikanci ne mutumin da zai zagi sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka ya daukar wa kansa babban laifi kada shi tabala buhtanan wa isma mubina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu ashabi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم wala nasifa. nabi ke cewa na rantsi ila ke cewa kada ku zagi sahabbaina na rantsi da wanda raina yake a hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da mu da kwatankwacin dutsen uhudu na zinare wato ciyar da shi saboda Allah ya ba da shi sadaka annabi ya ce ma balaga mudda ahadi to ba zai samu ladan mudu ɗaya da ɗayan su ya ciyar ba wala nasifa kai ko cikin tafin hannunsa ɗaya ba zai samu ba ladan cikin tafin hannun sahabi ɗaya da ya ciyar fi sabila ba zai samu ba wato anan annabi sallallahu yana nuna cewa duk wani wanda ba sahabi ba ya fidda tsammanin zai kama kafar sahabi ko zai kai da farallar sahabi ballantana har ya ji wai karfin hali ne zage sahabin manzo Allah sallallahu da rayuwa babu wani wanda ya taba mallakar gwarkwatan kwacin dutsen uhud na zinare Allah ya sani babu wani wanda ya mallaki wannan ko ba za a samu wanda zai mallaki wannan ba ce ka mallaki zinari da ya yawan dutsen hudu babu shi to sai aka yi misali da wannan dan ka da rai cewa ba zai yiwu ba ce lau an faka a hadukun misla ohudin zahaban to wannan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ne yake faɗa game da kafirai cewa ba za su shiga aljanna ba ya yi kurun aljannata hatta ya lijar jamalu fi samin khiyab har sai ya wuce ta ƙofar allura wannan kowa ya san cewa babu ta yadda za a yi raƙumi wuce ta kofa allura to kawai da a gaya musu cewa ku fidda rai ma ba za ku shiga aljanna ba to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan misali don ya nuna maka cewa ba za ka taba kamo sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma irin aikin ko da za ka yi na alheri to ballanta na har ka iya samun karfin hali ka zagi sahabbai baka waɗannan hadisai ba su inganta ba amma rashin ingancin su ba shi yake nuna halaccin a zagi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa daga kowa ne daga cikin musulmi bai halatta ka zage shi ba kai ko ba musulmi bane wa ya riga ya koma ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddam kada ku rika zage matattu domin sun yanzu sun je sun iske abin da suka aikata sauraka mutum ko ba musulmi bane ya riga ya mutu ya koma ga Allah ya riga ya je ya iske abin da ya aikata babu wani hikima babu dalili na zagin shi kai mu duba zamu ga Allah subhanahu wataala ya hana hatta ka zagi ka duwar wasu itatuwa sassaƙaƙƙun itatuwa saboda mai saboda zagin su babu maslaha sai ma ta haifar da wata mafsada wato barna Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi abin da suke bautawa ba Allah ba su sai su zagi Allah bisa zalunci ba tare ba da ilimi ba su ta'addanci ba da ilimi ba to idan har Allah ya hana a zagi gunki <coughs> saboda gudun kada mai gunkin ya ji shi kuma ya zagi Allah to ina kuma mutum ya zagi wani dan adam ko ya zagi musulmi ballanta na hari kai ga zagin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyashe amin sai tambayar da ta zo take cewa assalamu alaikum malam ko ya halatta mutum ya aske gemunsa a garin da sunna ba ta yaɗu sosai ba ana maganin mai gemu kamar wani tsagera ko ɗan ta'adda yana ɗan yin kuskure kaɗan sai a kama shi to matuƙar dai ba cutar da shi ake ba dan kawai zargi ko wani kalla kallo ya haƙuri ya jure da haka da haka za a daga ganin halayensa masu kyau da ɗabi'unsa masu kyau wannan zai sa a yi sha'awar abin da yake kai na fahimtar addini a yi koyi da shi haka idan ya ce zai rika sassaƙe abubuwan da suka tabbata na addini to suke kenan babu kuma ranar da zai iya sanar da mutane addini sai dai idan ya tabbatar da cewa akwai cutarwa to abin da yake mai cutarwa irin wannan idan ba za ka iya barin gurin ba in asali in za ka iya barin gurin ka je inda za ka yi bautar Allah cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali ba tare da tsangwama ba to haka ya kamata ka yi ka zauna gurin da za ka rika ɓoye musuluncinka tare da cewa akwai inda za ka bayyana musuluncinka in ya zama na ba ka da iko babu yadda za ka yi kuma za ka cutu to wannan za ka iya bar wannan domin kare lafiyarka ka ji ka fada cikin wani abin da zai cutar da kai saboda ka dole sai ka auna ba haka kawai tun a karan farko ba ka rika abin nan ka rantse ga abin da yake sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi saboda wasu ba sa su ganka haka wannan ba daidai bane to sai da ce assalamu alaikum malam macen da ta kasance duk sanda za ta haihu sai an mata aiki mana sai an ciro mata ɗan shin ya halatta a juya mata mahaifarta ta hakura da haihuwa daga abdul fattah to idan haihuwar ta ta za ta cutar da ita to ya kasance ta kai wani yanayi da idan ta sake yin ciki za ta haihu kamar yadda likitoci za su yi mata bayani zai iya kaiwa ga halakarta ko salwantarta ko ta shiga wani wayoyacin hali to ya halatta a dakatar da haihuwar ana iya dakatar da haihuwar dakatar da haihuwa ba lalle ya kasance ta hanyar ta hanyar cire mahaifarta ba wai abinda za a iya ta ko ta mata wata allura ko a mata wani abin da zai dakatar da haihuwar da in an bukace ta nan gaba za ta iya dawowa ba a cire mata mahaifa ba wannan idan har an kai ga wani yanayi da likitoci za su ba da shawara kan ai haka amma ba a kai ga wannan yanayi ba to bai halatta ta yi ba da sai sako na gaba wanda ke cewar malam sana'ar aski yake yi amma yana karkashin wani ne misali naira ɗari ake biya to idan ya yi wa mutum sai ya bashi naira ɗari domin jin daɗin askin ɗari biyu wato to malam idan ya ɗauki ɗari ta zama halittinsa daga nazifi ibrahim idan ya askin yana aski a gurin ana biyan shi ko ba haka ba ana biyan shi in wata ya yi ko da sati ko akwai dai wata jinga da aka yi da shi ana biyan shi to bai halatta ba dan an ba shi 200 akan askin kuma ya rike 100 ya aje 100 inda haka ne zaman sa a gida mana aje a bashi ai dan ya zo gurin ne aka bashi inda a ce a gida yake za a bashi na bisa lalisa da yake cewa duk wanda muka ba shi aiki muka kuma biya shi sannan ya karɓi wani abu ya boye to wannan ya ha'ince mu ya ha'ince mu to ya ci amana saboda ka idan har an baka 200 akan askin to kudin askin ne yadda ake bukata ka tara kudin sai ka tara ba laifi in mai gurin ya zo ka yi masa bayani to akwai ba wani ya zo maimakon ya ba da 200 ya ba da 100 ya ba da 200 in ya ce to ɗauki dari ɗin ka bar na bar maka shi kenan amma ba haka ba to yana nan na mai rumfa ne sai idan mai rumfa halatta maka to sai sakon ɗaliban makarantar ibn taimiyya ta gadam suke cewa malam shin akwai zaka a cikin gyada idan akwai to za a fitar ne tana cikin kwansanta to kamar yadda muka faɗa kan riɗi ita ma zakka ita ma gyada haka ne kurin mazahib abin nan ba sa ba a fitar mata da zakka saboda ba abinci ba ce da ake abin nan dogara a kansa so amma idan idan ya kasance dukiya ce da ake noma ana sayarwa to dukiyar da aka samu ita ake wa zakka ma'ana idan ta shekara a hannun mai dukiyar to zai fitar ma wannan dukiyar zakka kuma Allah ya saka da alkari masu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma 0707778442 sai kuma sakon whatsapp akan 0703604145 ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a tiyau.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malami namu a dr sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku Saifullah Usman Usman shine ya tattara mana sautin akan na'ura ana da Hassan da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya